Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da huta barkan kuma da kasancewa a cikin wani sabon shiri na muhawarar mu ta Studio Kalangu wanda ake watsa muku a kowace rana misali karfe 6 da minti 15 na yamma bisa kan rediyoyi ka 52 waɗanda ke aiki hannu da hannu da Studio Kalangu. a gaya za ku iya samun mu a bisa kan radio fara'a kana kuma za ku iya samun mu a bisa kan kafofin sada zumunta cikin su har da whatsapp a shekarar bara kididdiga ta nuna cewa a jihar gaya kusan yara 236 masu lalura ta musamman cewa da nakasa ne suka samu suka yi karatun boko a cikinsu akwai yara biyu 'yan mata wannan kididdigan dai ya nuna cewa an samu ci gaba idan har an kwatanta shi da shekarun baya wannan kuma yana nuna cewa da mutane suna nan suna iyakar bakin kokarin su domin ganin cewa kowane yaro ya samu ya yi karatun boko a yau za mu yi magana ne a bisa kan wannan batun cewa da karatun yara ga baki daya a nan garin gaya wani irin ci gaba an ka samu kana wani irin matsaloli ne ake fama da su menene abubuwan da ya kamata a yi domin yara su samu karatu mai inganci ko mu ce yara su samu ilimi mai inganci a saboda haka mun gayyato mutane waɗanda za mu yi hirar da su a cikin ɗakin magana na farko dai muna tare da abdullahi abubakar ɗan sallatu wanda yake jami'i ne a ma'aikatar nan mai kula da abin da ya shafi karatun yara ƙanana cewa da premier a nan garin gaya kana na biyu kuma akwai yunusa malam kadade shugaban jiha na mutane masu fama da lalura ta musamman cewa da na nakasa a nan garin gaya kana kuma malamin makaranta wanda ya kware ga rubutun brai cewa da rubutu na mutane masu lalurar gani sai kuma ni ramatu isa wanke wanda tattara zamu gabatar muku da wannan muhawarar. za mu fara da kai abdullahi abubakar dan sallatu a matsayinka na jami'i na ma'aikatar nan mai kula da abin da ya shafi karatun yaran karatun yara ƙanana za ku iya gaya muna kamar ya ne batun eh, kamar yara su samu karatu ga baki ɗayansu eh, ya ne kamar batun yake a nan garin gaya eh, alhamdulillahi muna yi ma radio fara'a da studio kalangu da eh, abokan aikinsu duka godiya bisa ga wannan dama wadda sun ka ba mu ta mu tattauna bisa wannan maudu'i mai muhimmanci eh, a huskar inspection ga yara eh, karatu na kananin makarantu na yara muna ita alhamdulillahi abun na gudana yadda ya kamata yara na zuwa kuma duk shekara muna ganin ci gaba Eh, abun da ya shahi bangaren yara waɗanda ba su da nakasa da hamma yara masu nakasa abuna ga ci gaba eh, abun da ya sa kuma nace haka nan musamman abun da ya shahi yara masu nakasa in mun diba shekarar da an ka fara wanga karanta suwa eh, shekara 2020 da an ka fara shi gadan-gadan an fara shi da yaro 55 yau Eh, muna cikin sabuwar shekara kenan zan ga yi lissafin bara eh, bara mun kara shekara da yaro 236 oh kenan yaran nan 236 in mun yi lissafi sai mu ga kamar dai duk shekara muna samun ƙari na yaro 61 to yaro 61 alhamdulillahi oh, kuma mutane yanzu yadda mutane nazarin su ya koma karatun yara masu nakasa yanzu an bar dibin shi kamar wata falala ko wani gyara da aka yi ma yara masu nakasa nan ga garin gaya mutane sun gano da yaran nan masu nakasa su ma haƙƙinsu ne yadda shi ke haƙƙi ga yaro wanda bai da nakasa shi ma mai nakasa haƙƙin shi ne duka yara ɗai duka haƙƙinsu ɗai ko wani a ba shi haƙƙin shi kenan alhamdulillah to menene kaman ah, abubuwan da an ka saka ma gaba domin ganin an samu ko an ga kowane yaro ya samu ya yi karatun ilimi ba tare da wani bambanci ba eh, abun da muka sama gaba kamar nan ga karatu na yara masu nakasa eh, muna da abokan hulɗa masu tanyanmu bisa ga abun da ya shahi yara zuwa lokwalkinsu suna taimaka musu da kuɗin kabu-kabu jika goma wani yaro kuma wani wata an yi wannan shekara uku yanzu proje ya yi kusa karewa cikin da sun ka su sun rage yara yanzu yaro 167 su ne ke samun wannan tallafi na kuɗin kabu-kabu eh, gabanin wannan kuma sun ba mushanni horo sun ɗauki mushe biyar ya kwalkwara ta gi'a mushe biyar ekwal ta gido da an ka ba su horo na musamman ta yadda za su kulawa da waɗannan yara sun gina muna kalasoshi waɗanda yara masu nakasa za su iya su shiga cikin aji su hita su tahi ban ɗaki ba tare da wani matsala ba duk waɗannan matakai ne waɗanda an ka ɗauka kuma an ba shugabannin mushanni su ma an ba su horon ta yadda za su bin mushannin nan sau da ƙafa ta ganin an isar da an isar da ma yara masu nakasan nan alhakinsu da na nakarantarsuwa. a waiwayo wajen ka malam yunusa mamman kadaɗe a matsayinka na wato shugaban jiha na wato masu fama da lalura ta musamman shin sannan kuma kana malamin makaranta wanda ya kware a cikin abin da ake ce ma brai ake ce brai da hausa masu matsalar ido ko Oh, to shi kenan to shi wannan eh, za ku iya muna kamar magana bisa kan irin abubuwan da kamar abubuwan da ya kamata a ce an sa gaba domin ganin ah, an samu kowane yaro ya samu karatun ilimi yadda ake bukatan shi eh kamar da ce kuma ni malamin makaranta na eh, kwallo kwallo kwarta gido na inspection ga ya'yan e lalle abin da muke fatan a samu sabila ci gaban karatun wannan yara masu nakasa abu ne wanda muna son kama kowa ya sa hannun shi kenan uwaye da shugabanni na gargajiya da shugabanni na gwamnati kamar yadda su ma 'yan proje suna sa hannunsu da malaman makaranta da aka ba horo muna son kowa ya sa hannun shi sabili da a kama ma yaran nan masu nakasa su ma su yi karatu sabili da zuwa gaba su ɗauki nauyin kansu tunda yaro in ya fara bara eh, tun yana karamin nan ya fara samun kuɗi to yana da wuya ko an kai shi karatu ya tsaya to shine ya samu na gargaɗi duk wanda ya ga makwabcin shi ne ko kuma wanda adda yaro karami mai nakasa ya mai matsalar gani ne ko matsalar ji ko matsala ta tahiya ko matsala ta raguwa hankali ko ta magana in ina wannan muna son ai kokari a shi equal sabil da yana da inci kamar kowane yaro da yake da inci na cikin ƙasa a sa shi karatu kenan ai kokari a kai shi ecole yayi karatu kamar yadda kowa ke karatu shi ma zuwa gaba ya dauki nauyin kanshi sabili da a rage barace-baracen ko dai bai da gaban ɗaya ba shine gurinmu. Mm. To yanzu daga bangaren kushin menene abubuwan da kun ka girke kun ka sama gaba domin ganin kun kama masu waɗannan yara a cikin makarantu? E to, mu abubuwan da muka girke na ɗaya akwai waye kai na mutane na gari kama yadda ni magana su sa hannu e yannan kuma mu a matsayin na mushannin makaranta lalle horo da aka yi muna shi ma muna yi ma yara bakin gwargwado abin da an ka koyar da mu muna koya musu e to sai dai matsala kayan aiki matsalar kayan aiki shine muna son tallafi bisa ga shugabanni na ƙasa da masu hannu da shuni kamar duk wanda Allah ya hore mu abin da zai tallafa sabil da yaran nan su samu su yi karatu cikin natsuwa cikin yadda za su karatu ba tare da wani tangarɗa ba shine eh, mu. Mm. Idan an ce kayan aiki kamar wani irin kayan aiki da kayan aiki ne hakan ga ake bukata a guraren nan. Eh to kayan aiki kamar kun san shi ake ce kamar wanda kun tamba barai rubutu na mutane eh, masu matsalar gani. To shi eh, kamar akwai wani abu mai kama tsinanan na kalmasa misali wanda kamar na harko wanda a koya ma yara da shi lalle akwai mashin na rubutu waɗannan to su ba saurin koya ma yaro su to shi karatun kuma shahwa ne ake wajen in ka yi shi shahwa ne ake yi wajen karatun yannan kuma kayayyakin aikin akwai wani wanda aka ce ma tablet to tablet ɗin ita ce aka kama ana sa takarda ciki sai a liƙe akwai kuyoyi akwai kuyaye bisa gare shi wanda in ka taba ka jin kuya ka bi ta kana rubutu in kai kai karshe kuma ka koma baka ka ɗauki wata kuya eh, wannan shine ake cewa ma eh, tablet to ita tablet din nan guda kaɗaya jika talatin take to shi wannan kuma mai kamar ɗan tsina na wanda ake cewa ma poisson wanda ake rubutu da shi shi kuma jika uku ake saida shi yannan takardun kuma waɗanda ake aiki da su in kun ka ɗauka akwai wani envelope guda wanda ada takarda ɗari uku guda jika goma sha biyar ake saida shi to kun gani abu ne wanda ba uwayen yara ba su iya ɗaukar nauyin yara bisa fannin karatunsu ilfoki a ce an kama an kama musu kuma wani karon eh, kamar in gwamnati ya kawo kayayyakin aiki sai gani wani karon kayayyakin nan na yara 'yan makaranta ba su tawa tare da eh, na masu nakasa ba su tawa tare da waɗanda ba su nakasa yannan kuma su kuma yara masu matsalaji to su kuma wajen karatunsu su kuma akwai abubuwa da dama da suke aiki da su akwai wani miruwar wanda shi a kallon abin a wani miruwar wanda an aje shi wanda suna dibin kamar in ma an san yana magana suna dibin lebur shi a travel da miruwar yannan shi wannan shine ake ce ma lang de sing to shi lang de sing din nan shi ilfoki a ce musawa ana yi musu horo akai akai da shi da barai din nan tunda in mutum an yi ma koya so guda aka jima ba a yi ma Eh, reciclage ba abu ne wanda mutum yana iya manta shi inda ba ya jima a ciki ba ne eh, to shi ne wanda muna so kamar gwamnati da mutane masu hannu da shinu kenan mun sa wannan a rinka yi musu reciclage ana kara ba su eh, horo bisa ga wannan fani na karantarsuwa da yara kuma masu raguwa hankali su ma haka abu ne wanda su tasu horo special ne da masu matsalaji da masu matsala gani su suna da nasu horo nasu special wanda ake musu sabili da daukan nauyin waɗannan yara kamar yadda waɗanda ake ɗaukan nauyin waɗanda ba su da nakasa. Mm. haka mun gode sosai ah, malam dan sallatu duk da cewa ah, akwai ƙoƙari da ake gayi domin ganin ah, yara ga baki ɗaya sun samu ilimin boko to amma har yanzu akwai irin kamar matsaloli da irin abubuwa da suke taka birki a ganin ku menene Eh, manya-manyan abubuwan da suke ga taka birki a cikin ci gaban a ce yara daga baki ɗayansu sun samu karatu ba tare da an dubi na kasan wani yaro ba ko kuma lalurar shi ba. Eh, Malam Yunsa ya fara kawo matsalan kayan aiki, kuma akwai matsalan ma mushanni waɗanda sun ka kware a kan aiki. Kamar yadda ni haɗi eh, ga hokon projekin mushe goma an ka ba horon. bisa ga masu karanta suwa yara masu nakasa gani da masu nakasa ji kenan ta kowane bangare an yi biyat yau bayan shekara uku in mun yi lissafi cikin mutum goma nan da an ka ba horo mutum shidda sun kai saura mutum shidda saban da an tada mutum biyu eh, ɗaya ta yi rashin lahiya ba ta iya aiki eh, ɗaya allah ya yi mata cikawa Abuke aikinmu yakuba madam yakuba hashiya duka muna fata allah shi rahamshe ta kenan yanzu daga goma an komo shidda kenan kuma shiddan nan kadai cikin lokal biyu suke kwara ta gi'an da kwara ta gido a huskar komin gaya yau muna ga la'akari da yara masu nakasa uwayensu sun gane yara na son su yi karatu sai a ɗauko yaro kilo shida daga wani gari wanda aka ce makwaca a kawo shi cikin garin gaya ya karatu wannan abu ne wanda zai yi wuya ko ga yaro wanda bai da na kasa ya yi kilo shida ya zo don ɗaukar darasi don ka wannan shi na cikin matsalar mu ta farko ta karamcin mushanni waɗanda sun ka kware bisa kan wannan aiki kenan in muna samu a koma ba mushanni horo isassu don mi duka mushanni ba a ba su horo duka mushanni in so samu ne duk inda mushe yake a ba shi horo bisa ga wannan abu tunda yaro mai nakasa eh, kowane waje ana iya samun shi kowane shiya kowane gari akwai su don ka in an samu an yi wannan muna tsammanin da eh, eh, karanta suwa yana kai inda muka so tunda mu manuhanmu ba wai cewa muka cikin yaro kashi ɗari muna son yaro kaza a mu manuhanmu duk yaro duk inda shike da mai nakasa da wanda bai da nakasa dukansu su ne a karantashe su eh, a rinka lissahi ko da yaro mai nakasa in ya je lakwal shi na unhwanin kanshi amma ba shi kadai ba yana unhwanin ma mutane al'umma kowa da baiwar da Allah ya mishi yaro mai nakasa Allah na iya bashi sa'a da shi za shi taimaka ma waɗanda ba su da nakasa na biyu muna da matsalar Eh, wajen eh, ajin ma yaro mai nakasa eh, kamar nakasar tahiya ba ya ya hau bisa iskaliye na kilaskin ya shiga kenan muna son akwai waɗansu tsare-tsare da za a yi da kowane yaro ya zo komi na shi ya samu ya shiga cikin aji ba tare da ya sha wuya ba ba tare da ya nemi taimakon wani ba haka ma in ya yi niyyar zuwa banɗaki ya tahiyayo bukatar shi ya komo ba tare da ya azamun lalura ba kuma ba tare da ya bata makan shi komi ba don ka waɗannan muna neman mi aka ce a gyara su shina sa aikin ya zo muna da sauki yanzu ka kawo zancen kamar wajen malaman makaranta da su kan kansu yara idan an ka ɗoka wajen kuma kamar kayayyakin aiki a wasu kayan aiki da watakila nan ga malam na hannu dama na yi mance bai gayi ba ko kuma kaka to alhamdulillahi akwai saboda eh, nan ga inspection ga ya'an muna cikin inspection tsiraru da allah ya sa mun ka samu abin da aka ce ma imprimeri brai imprimeri brai kamar wata na'ura ce wadda eh, takardun ga da akwai livrori waɗanda yara ke karatu bisa gare su ana iya a juya su a maida su brai saboda yara su unhwana da su haka ma kamar in za a yi wani mi aka ce wata fafatawa tsakanin yara ana kawo ta nan imprimeri eh, brai a juya rubutu na wance ne a juyo shi komo ta bangaren brai da ke sa yara su yi unhani imprimeri brai nan tana da kokari an ɗauki mutum an ba shi horo musamman na bisa wannan yana nan zamanin yana jira kuma yana nan duk takardun da akwai na firamare duka muna nan muna ta juya su muna ga maida su na birai kenan yaro daga ta har zuwa ta shidda duk takardar da ɗan uwan shi wanda bai da nakasa gani ke aiki da ita shi ma an yi mishi tashi wadda shi ke unhani da ita ba tare da eh, mai aka ci samu matsala ba zan komo baya a cikin abubuwan matsalolin muna son mutane a sa hannu eh, akwai proje wanda aka ce ma tofi yana taimakon mu akwai kuma wata ong ana ce mata cs wadda ke tallafa ma yara da yin abinci yan an sabka midi marmakin yara su ta gida su ci abinci suna dafa ma yara abinci mm, ok makaranta suke wuni cikin makaranta suke wuni muna ga biyar wannan sau da kafa abincin da ake gaba su mun tabbatar da abinci ne lahiyayye muna zuwa kullum muna gani muna gode musu biskan wannan amma kiran da a ni nan ga abu ne wanda a tabbatar da haraka karatu haraka ce mai tsada musamman ta yara masu nakasa ka a tsaya kadai bisa ga waɗannan masu taimakon mutofi da cs koko a ce gwamnati duk inda mutum yake abun da ya kawo yana samu inda za a sashi mutum in ya tashi yana iya tafiya meri yana zuwa ta wajen kungiyar masu nakasa ta gaya kuma ko lokwal ma ya kawo shi yana iya kwana biyu ya zo ya ce na kawo na wata lafi ina an kasa shi matsala wannan matsala ne da mutane ana ga sa ido kowa na dibin wani za yi wani ya kamata ya yi don ka abin da ke sa ta matsala ta gushe shine kowa ya ɗauka ni ma ya kamata in yi. Malam kadadi a matsayinka na wato wanda yake kula da Eh, abin da ya shafi kamar a matsayin ka na shugaban masu fama da lalura ta musamman ko kuma ce na kasa don mutane su fi ganewa kuma malamin makaranta a ganin ka wani irin abubuwa ne eh, kake gani ya kamata a yi ko kuma kuke bukatan a yi ma waɗannan yaran na gai domin su samu su tafi a makaranta sannan kuma su samu ilimi mai nagarta wanda zai unhwani al'umma ga baki ɗaya. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eh lalle na ɗai kamar zancen nisa da inspector ya ce kamar mutane da kilo shida suna zowa yanzu ga shi mun kawo wannan karshen proje tofi eh, sun kai fendelar proje to babban matsala ta farko shine sama tunda yaro sai ya samu ya zo ekol ne yana zai samu ya yi karatu eh, lalle wannan matsala ita ce muke fuskanta ta farko eh, sirtu wajen yara masu matsala gani yara masu matsala tahiya ko yara masu matsala raguwa ta raguwa hankali su ma suna da matsala ta deplacement tunda wasu akwai waɗanda hinna su ne ke su sai ekwal su su kuma in lokacin ekwal yayi ya eh, lokacin sabka yi su zo kuma su tere su gida tunda wani wanda sabil da rago hankali bai mai da kanshi gida eh, lalle gashi yana iya tahiya yana magana mai sabil da wannan bai mai da kanshi gida to shine wannan muna son a yi muna tallafi bisa harka deplacement eh, yara sabili su samu suna zuwa ekwal. su yi karatu kamar yadda abokan su waɗanda ba su wannan kasa suke karatu eh, yannan wannan accessibility bisa harkar ramp ɗin nan eh, kenan ko kala squad a cikin ekwalo duk wanda adda wani iskali a ce an yi mai ramp sabili da mai matsalar tafiya gurmu zai shiga ciki ba tare da wani matsala ba ya fito eh, duka kama yadda inspector ya kwatanta yannan su ma malamai a ƙara horo a ƙara ma malamai horo bisa ga wannan fani na karantar suwa tunda an ka ba malamai horo to muna sa tsammanin za mu cimma gurin mu da lalle yara masu nakasa ko ina akwai su ko wani gari akwai su ko min komen wani ce departament to muna son a ƙara multiplayer abin formation na musawa da shugabanninmu na musa kamar conseiller da inspector eh, misali a fara formation duka inspector yana a firman le conseiller tunda yanzu for example an yi firman inspector kenan deja cikin inspection din shi ana da in ide na wannan karanta suwa mm. le conseiller su ma an kai masu horo kenan ne duk sector din da yake eh, suivi kenan shi ma deja shi shugaban yana da formation le directeur de l'école tunda abin bai yiwa gaban da to a yi shi progressive ma akai yi formal le directeur de l'école kenan yanzu almisal a ce directeur na école ya samu formation kenan da an kawo yaro mai nakasa su shi in yana da horo bisa ga wannan karanta suwa kenan bai sa a koma da wannan yaron gida kenan shi daga nan zai ma eh, abokan aikin shi waye kai bisa ga wannan karanta suwa eh, nuna masa cewa kenan ci ne kamar duk yaro wanda bai da nakasa shi ma a bar shi ya zo ya yi karatu eh, yannan kaɗan-kaɗan su ma musan duka progressive ma a fara musu horo bisa ga wannan fanni na karanta suwa na yara masu nakasa. Eh, wannan shine kiran mu yannan kuma yanzu a kawo tallafi na kyan makaranta na gwamnati muna son a rinka kawo shi gaban ɗai da na yara masu nakasa eh, to wannan ana yin wannan muna tsammanin lalle za mu cimma gurin kowane yaro mai nakasa a ce ya samu zuwa makaranta. Mm-hmm. Eh, mu dawo shanka dan sallatu menene abin da kake so ka gaya wa al'umma da kuma mahukuntan nan ga garin gaya tunda yawanci idan an ce masu hannu da shuni da waɗanda kamar partner waɗanda suke kamawa yawanci zaka iske kamar na wata ƙasa ne ko na wani gari ne ko na wani waje ne a nan garin hukumomin garin menene abin da kuke bukata ku gani sun yi domin kawo ci gaba na waɗannan yaran su samu karatu yadda ake bukata Eh, zanin harawa da cewa projen na mai kamu na tallafi eh, ya ba mu horo bisa ga plan d'action plan d'action shine tsari na lokal wanda take yi bisa ga abubuwan da duka take bukata eh, na tallafi zuwa ga uwayen yara don lokal aiki lokal ya gudana da kyawu plan d'action kin in an diba cikin lokal cikin shi ne aka lissahi ana son runwa kaza ana son a sayi eh, livre kaza a sayi lakare to shi projet tsarin da ya bamu ya ce muna cikin lokololi inda adda yara masu nakasa kan mu manta cikin kasafin kuɗin nan a yi lissahi a kula a sa hadda bukatun yara masu nakasa don ka kira na harin zuwa ga hukumomin nan ga gaya shine yadda yunsa ya faɗi kayan nan abubuwa ne masu tsada kwarai muna son idan an ka ɗauke su an ka sa su cikin eh, plan d'action kin in ma uwayen yara allah ya sa ba su samu halin su saye su ba su hukumomi su ma su samu na hannu daidai gwalgwado abun da sun kai zaya tanyanmu mu eh, na biyu muna son duk inda sun kai taron in sun samu dama na su yi kira bisa ga mutane su kawo waye kai bisa ga akula da yara masu nakasa ba don kawai yara masu nakasa e, su ɗauki lalurar kansu ba mutum na haɗe shi baiwa gare shi mutum nawa ke ga cin moriya masu nakasa mutum wanda bai nakasa nawa ne mai nakasa ke ɗauka shi ke ɗauka lalura shi wannan ba lahi ne ba kenan su ci gaba da wayan mutane kai na uku a cikin gari Eh, a sa alamomi eh, na wucewa 'yan lokal musamman hanyoyin da yara masu nakasa ke wucewa a ƙara sa lambobi saboda mutane waɗanda a bisa motuna da waɗanda a cikin motoci su lura su ba su hanya su wuce kuma eh, a ƙara waye ma mutane kai masu motanan nan da masu motoci in sun ga kamar irin wannan su tsaya hankurin minti eh, ba hankurin gwanda biyan ne za ka yi yaro ya wuce in ma dama ta samu ka tsai da mota ka ka hito ka taimaka kama yaron nan ya wuce sannan ka shiga mota ka tahi wannan Allah zai biya ka muna son wannan su yi muna kokari su ci gaba da waye ma mutane da kai bisa ga wannan kuma su da kansu su rinka kewayewa su gani abun da ya kamata su samun hannu a yi shi Mm, su dinga kewayowa akai-akai to mun ga cewa kama akwai yara a cikin ƙauyuka waɗanda ya Allah ana samu su ma suna fama da irin wannan lalura ta musamman ko kuma suna fama da wata nakasa hakan ga cikin ƙauyuka kuma mun san da cewa ba wai lallai bane a ce ana iya kai yaro makaranta hakan ga yawanci sai dai a sa shi a bara ko kuma ya zaman gida idan iyayen suna da wani abun hannunsu menene abun da za ku iya cewa game da wannan Eh, su uwaye eh, su tabbatar da yaro eh, wata hausa na ca yaro ba mutum ba sai ya girma wannan bai shahi yaro mai nakasa kaɗai kowane yaro wanda ma bai da nakasa yana son a kama mishi sannan ya tashi to wanda adda nakasa fa gashi yarinta ɗaya kuma nakasa ta karu kenan a kama mishi matsayin shi yana yaron kuma daidai nakasa shi taimakon da ya kamata a yi mishi a yi mishi ya samu kula bisa wannan saboda ka a ƙara mishi lalura in yaro yana da nakasa kuma an ka hita batun shi matsala ta zan biyu ga ta nakasa ga kuma ta an hita eh, an hita batun shi a gane duk yaro yana da haƙƙi in mun ɗauka gwalgwado abinci abinci kowane yaro haƙƙin shi ne wayan shi su ci da shi haƙƙin shi ne su ba shi tarbiyya a cikin tarbiyya akwai zuwa lokal yadda an ka ba dama yaro wanda bai da nakasa ya je lokal shi ma mai nakasa a san da haƙƙin shi ne a ba shi dama ya je lokal kuma in ma an faɗa da lissahi sai a luro da shi yaro wanda bai da nakasa shi yana iya kai kanshi lakwal yana iya tashi da gidansu ya tai lakwal ba da matsala ba to kamar yaro mai nakasar tahiya mai nakasa wajen cinai shi dole ne sai an samu mishi abun hawa keken nan mai cinai uku ya tahi kenan bancin haƙƙin shi na shi tahi makaranta velo mai ba shi dama ya je makaranta shi ma ya ƙara zama wani haƙƙi na biyu da shi yake iya samu da wancan wanda bai nakasa bai samu ba kenan abun da so in nuna nan ga mutane su san da yara masu nakasa sun yi haƙƙi bisa gare su bisa ga yara ma waɗanda ba su da na kasa kuma wanda Allah ya baka da shi kake aiki Allah shi ya san inda za shi sa albarka shi ka taimaka ma duka yaranka da gwargwadon karhinka ka sabke nauyinka na biyu wanda Allah kaddarta zaka cin unhwanin shi zaka cin unhwanin shi komai nakasa ne kuma wanda bai da nakasa kenan uwayen yara su sa bambanci tsakanin ɗiyansu wannan eh, musulmi ba shi haka ai mu kowa daidai gwalgwado wanda adda nakasa nakasa tan ta tashi mi ta hana shi ya yi abun wanda ta hana shi ta yi in yana da taimakon da za a yi mishi saboda eh, kai ya samu matsala duka mai nakasa ta tahiya ya samu keke mai nakasa ta gani in ana neman mishi kan eh, kamar sandattan tasu ko ma a samu wani wanda ke sadaukar da kanshi duk swahi ya ja shi ya kai shi lakwal kuma ya maido shi wannan shine alheri wani in tambaya amma ah, bari in maido wannan tambaya ta wajen ka ah, malam ka dai wai ah, shin a cikin kowane makarantu ne ake iya kai yara masu fama da lalura ta musamman cewa da masu kasa ko kuma makarantunsu suna daban ne da makarantar waɗanda ba su da wani lalura hakan ga wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh lalle a ka'idance shi mai nakasa yana da izini a kai shi ko wace ekol wadda ta zama kusa gare shi kamar da shuwa da sefaran yana da izini a kai shi kenan duk inda an kai shi bai kamata a yi refulen shi ba me sai dai abun ne yana da wajen horon lalle ko an kai yaro sai yan durwa a bar shi wa amma lalle musa an ba su da horo bisa wa karanta suwa kama kamar malamin bai da horo eh bai da horo lalle ko an kai yaro sai dai ya rinka zama sirtu masu matsalar gani ko mai matsalar shi ko mai ragu hankali lalle in malami bai da horo bisa ga wannan ko an kai shi lalle ya ka'idance bai da durwa ya kore shi sai yan durwa yaron shi kuma a bar shi ya zamna eh, me in dai malamai ba su da horo shi kuma lalle yana dai zama dai ne zai iya umarsa kurtuwazi a bakin lezanfan din zai ji kan shi shi ma dan eh, adam ne kamar kowa yadda kowane yaro ke zuwa ekol shi ma ya zo ekol. me bai da izinin ɗaukar karatu inda ya shan shi bai da horo bisa ga wannan fanni. Mm, kaka, ah, ah, Malam Salatu shin wai nan ga garin gaya cikin kowane makaranta ko da yake ɗazun ga kace muna kamar makaranta biyu kaɗai ne suke da malaman da ke da kamar malaman da suke da horo a kai kenan ala dole idan mutum ya tashi sai dai wannan makaranta biyu nan ne ake iya a kai yaro ko kuma kaka masha Allah don ka Eh, ina son eh, kakin nika amsa ga tambaya in tunatar da mutane da nakasa wadda dai muke ga yara masu nakasa waɗanda muke ga aiki da su akwai masu nakasar gani akwai masu nakasar ji akwai masu raguwar hankali akwai masu nakasa ta tahiya koko ga hannu akwai zabaya akwai masu i'iniya kuma ana samun yaro guda wanda ya gama nakasa ta gani da ji gabaki daya gabaki daya yaro daya ko ko na kasa ta rashin gani da rashin cinai kenan wannan kuma ana samun shi to duk waɗannan duka waɗannan kashi-kashi eh, na kasa muna iya mu kasa su kashi biyu akwai na kasa wadda in tana ga yaron ba za ta hana shi ba ta ɓangaren karatu yayi zamne da sarin yara waɗanda ba su da nakasa eh, mai su karatu ba misali in ni ɗauka yaro wanda kamar na kasa shi ta wajen cinai ne shi matsalar shi guda ta shiga cikin ɗaki na aji idan ya kai cikin ɗaki na aji ya kai mazamnin shi ya zamna yana ji yana iya rubutu yana magana kamar yaro wanda bai da nakasa yana gani ko eh, yana gani kuma shi kasa shi wajen cinai ne kai ga kamar irin watan nakasa ko wace lakwal ta Nijar an ka kai yaro yana iya shiga tare da abokan shi ya yi aikin shi yanzu eh, kashi na biyu kamar na kasa ta wajen gani da wajen ji ke ga eh, wajen gani rubutunsu daban ne eh, tabi'asu ta karatu ba, tun da babu idanun da za a diba a gani hannu ne aka sa a shahwa eh, yaro wanda ba shi ji shi ma Eh, in ana karanta shi ba murya za a sa a yi magana ba akwai alamomi da musha za yi wanda yaro zai lura da abun da aka ga nuna mishi ke ga kamar wannan kuma bangare guda ne su waɗanga kashin ga biyu mai nakasa gani da mai nakasa ta ji su in an kasu cikin aji an ka aje su aikin su ya sha bambam da wancan mai nakasa ta cinai to waɗanga biyun ga waɗanne ce mai na kasa gani da mai na kasa ji su dole sai mushe ya samu horo na musamman yadda za a yi ma'amala shi da su don ya karanta shi su wani abu su waɗannan mai na kasa shi da mai na kasa gani ba duka lokal suke iya zuwa ba sai inda adda mushe mai horo e, nan ga a huskar gaya inspection gaya eh, lokal biyu dai ne adda mushanni waɗanda adda watan ƙwarewa ta karanta suwa yara masu matsalar gani da masu matsalar ji language sin eh, da brai ga ya'yan kaɗai adda kuma ga ya'yan lokwalkin biyu amma zabaya mai i'iniya mai nakasa ta tahiya wanga duk inda ya tahi sai dai ya samu matsala yalla ya shiga cikin mutane ko ko ya samu matsala ta tsangwama tsangwama ko ko ta tsana don eh, mutane ba su cika eh, ma'amala in ba yanzu ba da ana ga waye mutane kai suna ga ganiya mutane ba su cika ma'amala ba da mutane masu nakasa sai a tsangwame su ko ko a tsane su wannan dai ne suka fama da su nakasa yara ana iya raba ta kashi biyu waɗanda nakasa su ba za ta hana su yi aiki tare da waɗanda ba su da nakasa tunda suna ji suna gani suna magana suna rubutu kamar su amma akwai wani bangare waɗanda su nakasa su dole sai an samu mushe mai horo na musamman wanda sai ya tanye su kamar masu nakasa gani bisa ga rubutunan nasu da aka ce ma brai da masu nakasa ji bisa ga langa da sinye waɗannan alamomi waɗanda aka yi da a musu eh, wurin ga eh, ya bani dama na in tunatar da mutane bisa ga shi karatun yara masu nakasa yadda ni gaye shi kamar haƙƙinsu ne na kamar yadda yake da haƙƙi ga kowane yaro su ma masu nakasa su ma haƙƙinsu ne su yi karatu mutane su sa yara ne kamar yara duka suna da haƙƙi yalla tana yiwa ma yaron nan mai nakasa yana da wani ko ƙane wanda ba mai nakasa ne ba washi da uban shallin ba masu kenan su ma mutane ne eh, kamar mu duka saboda shi ko bisa kan bangaren karatunsu wai ba aji za a keɓe daban ba a ce wannan aji ai shi na yara ne masu matsalar gani wannan aji na yara ne masu matsalar ji amma inclusion shi ne da yaro mai nakasa ta gani da mai nakasa ta ji da wanda bai da nakasa da zabaya da mai iniya duka su yi aiki aji guda bisa aji guda cikin aji guda ne ake aiki kuma tare ake yin aiki shi mushen wanda adda nauyin aikin in an kai inda yaro mai nakasa yana son a tanye shi daidai gwalgwadon nakasa shi in mushen na da horo shikenan sai ya in ya ma waɗanda ba su da nakasa nasu ya ma wancan mai nakasa shi ko nashi iri daban in kuma allah ya sa shi mushen ba ya da horon kamar shi na da mai nakasa gani cikin ajin shi amma shi bai iya eh, birai ba kenan in ya kai inda ya kamata ya kwatanta mu wancan to muna da mushanni waɗanda annan cikin lakwal suna yawo cikin azuzuwa muna ce musu itineran in an kai kamar lokacin nan sai shi mushe wanda baya da horo ya kirai su su zo su kama mishi wancan mai nakasa a tanye shi daidai nakasa shi in an kare shi mushen itinerankin ya hita ya bar wannan ya ci gaba da aikin shi eh haka ne muka ganin aiki amma duka cikin aji guda ne ake babu zancen a yi wariya ce ga masu nakasa cikin aji guda ne suke eh, sai dai kuma eh, abin da za ne tunatar sarwa eh, in an kawo yaro aji na hoko kake aka sa shi cikin aji na hoko yaro mai nakasa mai nakasa gani sai an keɓe shi daban cikin wata class wadda aka ce ma class preparatoire a ɗan gwaggwada mishi abubuwa na ma'amala cikin lokwal da yadda zama aji yake idan ya samu waɗannan shikenan sai a sa shi cikin sai tare da abokan shi sai ya fara ba matsala. Eh, Malam kadade kaɗan gaya muna kamar jan hankali kaɗan da za ka iya ma al'umma. Wa salam wa rahmatullahi barakatu. Eh, lalle kira na ga al'umma gaya eh, bisa wannan karatu na yara masu nakasa muna son kowa ya sa hannun shi Sabil da yaran nan a cimawa musu haƙƙinsu tunda suna da izini kamar kowa na zuwa ekol kenan kuma suna da Eh, bukata ta musamman wanda ya kamata a yi musu sabida su su gudanar da karatunsu kamar yadda kowane yaro yake wanda bai da nakasa eh, tun daga premier har college muna kira kowa da kowa da shugabanni na gwamnati da shugabanni na gargajiya da jama'a gari ubannin yara da musawa da shugabanni na musawa eh, su kwansaye su inspector muna kira a gare su ko su sa hannu da karatun yara su ci gaba idan da zo na akwai wani proje na yara shi ma wanda ya ba musawa horo a kwaleji bisa yadda ake tafiyar da karatu na yara masu kasa to muna so su ma har primer su rinka kawo tallafinsu yadda muna kira ga mutane masu hannu da shuni da yan proje in su tallafi da tun primer din zuwa kwaleji ya zuwa horo na musawa da kayan aiki. To Madalla a nan ne mun ka kawo ƙarshen muhawara ta Studio Kalangu mun gode muku da kuka amshi goron gayyatar mu da kuma irin ƙoƙarin da kun ka kawo na farko dai a cikin wannan hirar wato mun gane cewa akwai ci gaba sosai a fannin wato karatun ilimin boko karatu kuma na yara gabaki ɗayansu su samu ilimin boko kana kuma a wani bangare akwai abubuwa da dama wanda har yanzu ya kamata a ce an yi domin ba wa kowane yaro daman yin karatu ba tare da an tsaya an fuskanci wani matsalar shi ba ko kuma ba tare da an duba wata nakasar shi ba wannan na daga cikin abun da zai sa mu samu ci gaba a ƙasarmu idan yaro kowane shi ya samu ilimin boko ko da kwa yaron nan baya gani ne ko baya da kafafuwa ne ko baya magana ne ko kuma a'a yana da matsalar kwakwalwa ne mun gode ma waɗanda sun ka zo sun ka amshi wannan gorar gayyatar na farko muna tare da abdullahi abubakar dan sallatu wanda yake jami'i ne na ma'aikatar nan mai kula da karatun yara kanana cewa da premier a nan gaya a bayan shi kuma akwai inusa mamman kanit akwai malam yunusa mamman kadade shugaban jiha na mutane masu fama da lalura ta musamman ko mu ce na kasa a nan garin gaya kana kuma malamin makaranta wanda ya kware a bisa kan rubutun da ake ce birai sai kuma ni ramatu isa wanke tattara muke ce mu gode sosai